بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى نعم شجبا لتراسم لتصير كوة من البركة وتولى رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina na da shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda yi daidai da shekara dubu biyu da goma sha bakwai na masu lissafin rana za mu tashi daga suratul nas sura wanda take bayani akan nasarar Allah da ya zo ga manzonsa wa alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa na'am بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نفس الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم جزنا الله الرحمة من جنكي ني بياني جميل الرحمن دا الرحيم أن فلا تموا نسورة الفاتحة الرحمن رامنزا يلوتت أه aso sukan mamaye kowa musulmai da kafiri musulmai da kafirai a nan duniya amma ita rahma na arrahim wannan za kebe ka musulmai kadai da wannan rahma a ranar kiyama allah ya samu kasance a cikinsu Iza za a nasun rayuwar idan taimakon Allah ya zo, walfat'u fasku da cin nasara game da shigan ina garin Makka. Wura aita nan sayada kulu na fi jinin layi afuwa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga mutane suna shiga addinin Allah a kuwa da kungiya-kungiya jama'a-jama'a fasabbih bihamdi rabbik to in ka ga wannan aliya zo ka yi tasbihi game da godewa ubangijinka ka yawaita su ga fanan ba don tare da mai nuna godiya zuwa ga Allah subhana subhanallah walhamdulillah ka yawaita waɗannan azkar wastaghfirhu kuma ka nemi gafaran shi innahu kana tawwaba lalle Allah ta'ala ya kasance mai karban tuba mai yawan karban tuba mutum ya yi laifi ya yi tuba ya sake zai alta tubansa ya Allah ka zafarta mini wannan sura mai albarka ita madaniya ce an saukar da ita a halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke garin madina adadin ayoyinta guda uku ne akwai hadisin da al'imamu buhari ya ruwaito rahimahullah allah ya zigar shi ya ce sayidina umar yadda allah ya tabbata gare shi sa’ala ibn abbas ya تنبين عبد الله abbas wannan sahabi da annabi yi wa addu'a game da ilimin Kur'ani, ilimin addini radiyallahu alhuma an arihi sura ya tambaye shi game da me ya sani game da kwayarwan wannan sura me ita suran ke kwayar da mu إذا جاء نصر الله والفتح والفتح سي عبد الله بن عباس يشي ita sura abinda take koyar da mu shine ne ajiyar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah wannan sura na koyar da mu cewa ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa annabi ya kusan barin duniya sai sai na umar ya ce ma alamu minha illa ma ta ni ma ban san komai game da wannan sura ba sai abin da ka fada ni ma fahimta ta kenan game da wannan sura game da wannan sura an ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da aka saukar da wannan sura ila ga a nasullahi wal fasu zuwa karshe sai annabi ya ce nu'iyat ilayya nafsi wannan sura tana sanar da ajalina labarin mutuwa ta shine ita ke bayarwa A akbar al-imam buhari ya sake rawaito hadisi hadisi na nana aisha yardan Allah ta tabbata gare ta ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتعول القرآن annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita wannan tasbihi shine subhanaka allahumma sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata zuwa gare shi allahumma da ya Allah ta gafarta min annabi ya kasance yana yawaita wannan tasbihi cikin ruku'insa da sujudarsa ya ta'awal Kur'an. annabi yana aiki da abin da Qur'an ya umarci shi domin Allah ta'ala ya ce masa fasabbih hamdi rabbik wastaghfirhu umarnin Allah kenan zuwa gare shi ita na na Aisha yadda Allah ta tabbata gare ta ta sake ruwaitowa qalat ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه النبي كسن شيئنا يويتا wannan tasbihi a شيء الأمر لا ينسى الله أكبر da mutuwar الفجيرة yana yawaita fade subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah tare da godiya zuwa gare shi annabi yana yawaita wannan tasbih wa qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati Allah ta'ala ubangiji na ya kasance ya bani labari cewa zan gan watan al'ama cikin al'ummata zan ga wata al'ama inda na ga wannan alama cikin ta ya umarce mu ya umarce ni cewa idan dai na ga wannan alama a usabi bi in yawaita tasbihi tare da godiya wa kuma in nemi gafaran shi innahu kana tawwaba ya kasance mai karban tuba wa karra aisuha kuma lalle na ga wannan al'ama na ga alama da annabi ya karanta idza jaa nasu wal fath ita ce al'ama in dai ka gan taimakon Allah ka yi nasara a kan makiyanka mutanen kuraishawa waɗanda suke sun kasance babban makiya zuwa gare ka ba a so wannan addini ya daukaka inda ka gan su ka yi nasara a kansu ga jama'ansu na shiga addinin Allah wal tare da nasarar shiga kasar maka duk kafirai sun yi wuya a ran nan to ka san cewa lokaci ya yi jama'a duk wanda ke da wani guri na alkhairi inda ya fara gan ake biyan bukatun kyau ya yi shi domin ba wanda zai bar duniya sai Allah ta'ala ya azurta shi da abin da yake bukata sau da haka mu ma mu yi shiri sun jirgin an samu biyan bukatu to a yi shiri a yawaita istighfar tsofaffi su yawaita ne istighfar waɗanda sun riga alfairin duniya da shari duk an gani wannan koyarwa ne daga wurin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi da walfatu shine fat'u makka fat'u nasarar shiga garin makka da mutane sun kasance suna shiga musulunci daya bayan daya amma lokaci da aka yi fat'u makka sun kasance jama'a jama'a ne da a samu mutane biyu su zo su musulunta amma da annabi yi nasara a kan mutane makka sai ka gan kabila guda baki daya mutane kawai baki daya su zo su musulunta Allah ba wannan shi ne nasarar Allah da Allah ta'ala ke nufi a wannan haya, an shiga gidajen mutane makka an bude zukatansu sun karba musulunci manyansu da ƙananansu duk a yi nasara kai har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar fatin makka ya ce man adnaka babahu fawwa aminu wanda duk kuka tarar ya kulle kofansa ya shiga gidansa cikin mutane makka fawwa aminu ya kasance a mitacce kara taba shi waman dakhala Masjid fa huwa aminun aka kuma wanda ya shiga masallacin kaba shi ma a mitacce ne kara taba shi waman dakhala dar abi sufyan fa huwa aminun wanda ya shiga gidan abu sufyan shi ma a mitacce ne kara taba shi hadisi ma muslim a wani lafazi annabi ya ce waman alfasila fawwa haminu wanda ya ajiye makaminsa shi ma ne kara ta ba shi Allah akbar kuma abu sufiya yana daga cikin shugabannin mutanen maka. annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurayarsa da ake kira ramlatu bin abi sufiya shi ma ya musulunta ya musulunta saboda nasarar Allah waɗannan mutane su ne suka kore shi daga ina daga makka Sau da ka jama'a a yi haƙuri da makiya a kan addini a kan al'amarin duniya in dai mutum yana tare da zuciya ingantacciya wata rana sai ya yi nasara kan makiyansa. a yi haƙuri kara yi gaugawa ya Allah ka ba mu nasara a kan makiyanmu a takaice wannan sura shi ne babban abin da ya kunsa ya nuna falalan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu akan mutanen makka kuma wannan sura alama ce da ke nuna أجل النبي صلى الله عليه وسلم يا قصة وده نسول يمين ينقلتك دمك دوك أول سورة من البركة نعم في سورة تغرى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة المسد عن سوكرت da ita a makka adadin ta biyar wannan sura tana magana game da babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira abu laha ainihin sunan shi abdul uza don abdul muttalib abdulmutallab shi ne kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren uba shi ne ma'aikin abdullah abdullahi baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka abu da habi baffasa ne amma yana cikin makiya masu tsanani zuwa ga mai masu tsananin adawa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu ji abinda allah ya taga game da shi kuma wannan alamari ya tabbata allah ya tabbatar cewa shi zai shiga wuta kuma aka yi rayuwa bai musulunta ba manyan kafarai wasu sun musulunta kama abu fiya. amma shi bai musulunta ba domin Allah ta'ala ya yi magana game da shi cewa shi dan wuta ne tare da matarsa Wannan ya nuna babban mujiza na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yasa malamai suka ce وفي آله الصورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة wannan sura akwai mujiza bayyananniya da dalili wadish wanda ke fili da ke nuna mujizan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya karanta wa jama'a suran nan akan sha'anin abu lahab cewa sayyid lanaran za ta lahab zai shiga wuta kuma wannan mutum bai yi tuba ba aka yi mutu a kan kafirci wannan ya nuna cewa duk abin da annabi ke fada wayi ne daga wurin Allah wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ta'ala yace tabbas yada abi lahabin wa tabba ana ya biyu na abu lahabi sun halaka sun halaka wa tabba wa halaka huwa shi ma ya halaka kuma shi ma ya halaka sau da mai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi ya cutar da shi malamai suka ce tabbat na farko addu'a ce addu'a ce a kan shi na biyu kuma labari ne Allah ya bamu halayensa sabin su halaka shi ma mai halaka ne kuma ya tabbata me dalilin akan wannan addu'a akan halakanta al'imamu buhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito hadisi hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-bashahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa wurin da ake kira al-bashahi sai ya hau a kan dutse sai kira mutanensa da ya kira su sai mutanen kureshawa suka hadu suka hadu a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a filin bafari sai ce masu أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم أرأيتم كباني لاباري كبير من إنا tambayan ku idan na ba ku labari idan na gaya maku cewa makiya za su kawo maku hari da asuba ko da maraice shin za ku gaskata ni sai mutanen kuresha suka ce na'an za mu gaskata ka domin mun san ka a sadiqul Aminu. ne mai gaskiya ne mai amana Sau da haka ne zai sa mu kare ta ka sun sa annabi ya kama su kenan ku? sai ce to ku saurara فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ni ne gargadi ne zuwa gare ku daga mai mai tsanani wanda ke gabanmu akwai wani azaba mai tsanani a gabana da duk wanda ya saba wannan gargadi da na zo maku da shi abu da hafi yana ciki waɗanda suka taru sai ya ce masa alihaba jama'atana saboda wannan magana ka tara mu muhammad a kan wannan magana ka tara mu cewa kai mai gargadi ne allah ya aike ka zuwa wurinmu mu bar bautan allolinmu mu koma zuwa ga bautan allah Akan wannan ta tara mu ka gayyace mu tabbalaka asara ta tabbata gare ka ya yi wa annabi mummunan addu’a fa’an zama Allah tabbat yada abi da abi wa tabba sai Allah ya saukar da ne wannan sura zuwa karshe akan shi abulaha saboda ka kana raina mutanen kirki kana raina masu wani ya raina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ga sakamakonsa zuwa yau muna karanta an zuwa lafiya ko da an yi maki wazi ki yi haƙuri ko da ba su ji daji abin da aka faɗa ba amma zage malami ko malama aibanta shi wanda babu alkhairi wanda zai sa zuciyanki ta kasance mai kasuwa ki nisanta daga anyar shirya abin ya faru ga abu lahab kenan abu lahabi bisa dangantakarsa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda bai amfani shi ba malamai sun ce an sa mashi sallan abu lahab saboda ne askensa a to akan jan aske daga fuskarsa da fuskarsa da aske shi ne ta ake kiran shi ne abu lahab kuma wakana tafiyar al'aziyyaki da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin masu yawan cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da annabi ya fara dawa har wani lokaci ya gishi zuwa kasuwa annabi na kira mutane annabi na ce masu kulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta sai ya ce mahaukaci ne ba kada ku bi shi yana nan a bayansa in annabi ya shiga kasuwa yana wazi yana nan a bayansa kada ku yi imani da shi mahaukaci ne akwai cutar da ya kai wannan ya gansa ga makon cutarsa tun nan duniya aka duk wanda ke cutar da mutanen kirki masu kira zuwa ga Allah masu aibanta su aka lamarin su ke kasancewa inda ba su yi tuba ba Sau saboda wannan aya ta tabbatar da asara da alaka nawa na abu lahar sai aya ta gaba ma'agna ما أغنى عنه ماله وما كسب سيطلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله تعالى يقول ما أغنى عنه ماله وما كسب maluhu dukiyarsa ma a gana anuhu ba ta tsare masa kome ba wa ma ka saba da abin da ya tara a wasu tafsirai an ce lokacin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yi masu wazi ya ce ko da abin da annabi ke fada ko da gaskiya ne cewa za a azabtar da duk wanda bai bi shi ba to zai kubtar da kansa da dukiyarsa eh, yana alfahari da abin da ke tare da shi sai Allah ta ya ce mata ma a gananu maluhu wa ma ba dukiyarsa abin da ya tara ba za su tsare mata komai ba daga azabar Allah saboda kakar mai arziki ya gan cewa arzikinsa zai ya hana mata sai tsare shi daga azabar Allah wa ma ka saba akwai fasarori daban-daban na malaman tafsir wasu sun ce wa ma ka saba shi ne wala don sa ba zai tsare mata komai ba wasu suka ce aljahu alfurman da yake da shi wasu sun ce al'arbahu wasu sun ce abin da ya tara duk da abin da yake takama da shi waɗannan abubuwa Allah ya tabbatar cewa ba za su tsere masa komai ba riba na cinikin da yake yi duk ba za su amfana da shi ba daga azabar Allah kuma wannan azaban da zai shiga ba zai tsaya a kan shi kadai ba za a hada da wa da matarsa wanda ake kira ummu jami'i tana da mata da ake wa ummu jami'i Allah Ta ta'ala ya ce sai nara za ta lahabin shi abula habi zai shiga wuta za ta laha mai huruwa Allah haɗuwa za fatan fatansa a takaice ita ce wutan annaba shi da abin nufi wamra'atu hamma lafal hatar ita mamatansa tasla imratuhu naran za ta lahab ita ba za ta shiga wuta Allah akbar tare da mijinta saboda ita ma ta kasance mai cutar da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka a kiyaye in mijinki ya zama maki in malaman sunna kai ko ke ki kama kai ki masa nasiha in ba za ki sunna ba kara zage su kara aiban tasu. ko dai da cikin dangin ki su, malaman sunna su ne makiyansu a jawo ankulansu ba zagin ma'abotan addini masu koyar da addinin Allah kada ki yi tarayya da shi cikin wannan mummunan hali ku kasance yadda ummu sulai uwan ana bin malik ta kasance ta imani da annabi amma miji bai yi imani ba aka ita ta tsaya a ta alininta, aka na na asiya matar fir'au ta imani da annabi musa amma miji ya kafirce kuma waɗanda mata sun rabauta sun rabauta da imaninsu haka ke ma ki tsaya a kan sunanki, ko da mijinki ya kaunan sunna ko da iyayenki ba kwa kaunan adu sunna da da suke koyarwa ki tsaya a kan sunanki kuma za ki gan alkhairi wannan alamari kana kasance irin matan wa matan abu laha domin wani lokaci akan samu miji nagari. mata ta gari kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da matansa baki daya da hadija hadija ta gari annabi na gari an dace ko allah ya samu dace da irin wannan hali akan samu miji batacce miji ita ma batacciya ba ta kaunar addini shi ma miji ba ya kaunar addini su ne misalin abu da habidawa da umu jami matarsa sake Allah kiyaye mu da wannan hali wani lokaci a samu mace ta gari miji fasiki kafiri kamar misalin wa na na asiya da fir'aun ga ta ta gari ga miji mummuna wani lokaci akan samu miji na gari mata ta banza misalin wa misalin annabi nuhu da annabi luci Allah ta'ala ya ba mu labar cewa matan annabi nuhu da matan annabi lutu yan wuta ne ya wuta ne domin ba su yi biyayya ga mazajensu ba Allah ta'ala ya ba mu labari a ƙur'ani kanata tahta abdaini min ibadina salihai fa kanata huma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila lil qulama ma'a dakhirin sun kasance a karkashin bayinmu na gari annabawan Allah su ne wa mazajensu amma sun a'ince su ba su bi su ba ba su yi masu biyayya ba da haka ranar kiyama za a ce masu udukulan nara ku shiga wuta ma'addahiri tare da ya wuta tare da masu shiga wuta ke kina karkashin malami ba kya biyayya ba kya tare da akidar mijinci, miji na da ke suna kuma kokarinki bida ta ja hankalinki kilizinci zuwa makaranta sai kudi ki nisance sabon allah ina ki biyayya ga allah ina tam ba za ki samu damar yin alfaru cewa miji na malami na ina inda kin saba koyarwar malami wanda ya kasance mijinki ba abin da zai hana ke zuwa wuta ba alfari da uwa ba alfari da uwa ba alfari da miji sai an bi ta farke waɗanda mutane in su na kwarai ne na malami ne miji na ina kuma ba ki bi aikin da yake koyar ba wannan illa ce shi ne su Allah ta'ala ya ba mu labari wajen na mutane a cikin Kur'an ya zama misali da tunatarwa gare mu Allah ya sa wajen na tunatarwa su amfani ne Allah ta'ala ya ce ne wa mra'atu hammalatul hatab zai shiga wuta tare da matansa wanda ake kira ummu jamil ummu jamil kunya ce ga matan abu lahab yadda abu lahab kunya ce ainihin sunan shi abdul uza don abdul mutalib ita ma ainihin ta arwa ta kenan arwa bintu harba bini umayya ita yar uwa ce ga abu sufyan radiyallahu anhu abu sufyan ya musulunta amma ita Allah ya tabbatar cewa ita za ta shiga wuta shi ne fa bata musulunta ba abu sufyan annabi ya yi magana game da shi ranar fatu maka ya ce wa man dakhala dara abi sufyan fa wa duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ce. abu sufyan yana da da wanda ake kira muawiya ya zama shugaban musulman duniya bayan rasuwan wa sayiduna ali muawiya yana da dada ake kira yazid yazidu dan muawiya shi ma ya zama shugaban musulmai bayan ma'aikinsa muawiya ya yi mulki tsawon shekara 20 a garin sha Allah ya ji baki daya me yasa Allah ta'ala ya ce za ta shiga wuta tare da mijinta muji wa kana tusa'idu zawjaha wa kana tusa'idu zawjaha ala adiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita arwa bintu arb ta kasance tana taimaka mijinta wurin cutar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب الله يجي إتا تاكسن شي mai daukan itacen wuta itacen wuta take ɗauka. kuma daga cikin abin da take yi in ta ɗauka. kaya kaya ko in ta dauka kaya sai ta ajiye wannan kaya da dare ta jefa ta a hanyar da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ke bi zuwa masarashin kama, sai ta lura wace hanya yake bi kun gane ku wannan cutarwa ne hammalatar khatar wasu malamai sun ce ma'ana hammalatar khatar shine innaha tamshi bi namima ta kasance mai tegumi mai tegumi akan kira hammalatul khatar da mai tegumi mai anamimanci mai anamimanci kowanne ya dauka mai daukan itacen wuta siffanta kenan Allah ta'ala ya ce ga sakamakon ranar kiyama fi jijiha habulun min masada fi jijiha habulun a kyakkyawan wuyanta akwai igiya ta igiya ta kaba a ranar kiyama ita ce abin da za a sa mata a wuyanta domin tana da kyau shi ne za ke kiranta umu jami wannan kyakkyawan wuyanta sai an sanya mai kaba igiya ta kaba a ranar kiyama saboda mai ga abin da ta kasance take yi ita tana da abin wuya na alfahari na jauhari sun san abin wuya hiri-hiri ne ko wannan jewel ne tana da shi iri-iri sai ta ce واللات والأوزى لأنفقنها في عداوة محمد na yi rantsuwa da gunkin da ake kira lata da uzza manyan gumaka ne a kaba sai na sayar da waɗannan ababen wuya a kan yi gaba da adawa da kiyayya da muhammad mace ba za ta tar da waɗannan ababen wuya saboda tsananin adawarta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yasa Allah ta'ala ya sanya sakamakon ta ne cewa a ranar kiyama ita ma sai an sanya igiya giya na ne igiya ta kaba shi ne zai sa mata ranar kiyama yadda ta kashe a wuyanta a duniya a kan annai sallallahu alaihi wasallam aljaza'u min jinsil amal sakamako daga irin aikin da ta aiwata saboda ka kara mu yi gaba da mutanen kirki ko da ba kya kaunan tunatarwar a yi haƙuri da sannu allah ya gode zukatanku Eh, Allah ya bude ne zuciyanki ki fahimce abin da ake koyar da ku tara kasance tare da waɗanda ba sa kaunar sunna da malaman sunna a yi wa, a yi haƙuri annabi da ya zo mu da sunna da ya fara waɗanda suka yi adawa zuwa gare shi duk sun a fara rayuwarsu ba su yi nasara ba da ka a kyautata zuciya zuwa ga masu koyarwa masu koyi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam masu kwadaitar da mutane akan riko da mai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna goyon baya zuwa gare su kada kyamace su kada nuna giya zuwa gare su domin Allah ne ya umarce su kuma in Allah ya sa mutum aiki duk mai gaba da wannan mutum ba ta lokaci ke domin ko an ji ko an sun sunna za ta bayyana alkawalin Allah ne domin sunna ita ce musulunci musulunci shi ne sunna wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al jama'a wannan shine mu. wasu malamai sun ce masad malansa shine إنه سلسلة ضرعها سبعون ذراع سلسلة تنشي زاري زاري دا أرشى أو تاشي ما ننسى ليكم wannan silsila yana da mai saba'o da zira'a saka saba'in zarin da za a sa mata a wuyarta ranar kiyama Allah kiyaye mu sarka ake kira mu a'a wannan silsilatun da arshen nufanci zari eh ta wasu sun ce malan masar kenan amma maganar da ya fi shara shine ne igiya ta kaba kun gane ku daga bishiyan dobina ake samun wannan igiya kun gane ku eh, Allah ya fahimtar da wannan shi ne gurgudun karatunmu yau da yau Allah ya sanya barka shi Allah ya fi kurakurenmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك